daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan amon lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokun abinda zai biyo shine shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma makarkare da shirin nan na ku na muryan masu saurare da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. fiye da falasinawa uku ne suka yi shahada da jikata daga safiyar yau juma'a jiragen yakin haramtacce ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a ƙasar yemen an kama tsohon firaminista kuma jagoran 'yan hamayyar siyasa a ƙasar chadi yanzu sai a gyara zama domin ajiye ji cikakkun labaran fiye da ina ɗari uku ne suka yi shahada da kuma jikata daga safiyar yau juma'a haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da yi wa falasɗinawa kisan kiyashi a sassa daban-daban na yankin gaza wanda kuma ya ci rayukan falasɗinawa kusan ɗari uku daga ciki har da ƙananan yara da mata tashar talabijin ɗin alamayadin ta ambaci cewa tunda da asubahin yau ne dai sojojin mamayar suka fara kai waɗannan munanan harhare, wanda ba komai ba ne sake kyashi a kan falasinawa waɗanda suke fama da matsanciyar yunwa saboda rashin abinci bugu da ƙari mafi yawancin falasinawan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kai wa har suna rayuwa ne a cikin hemomi bayan da ta rushe musu gidajensu ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu ta sanar da cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata adadin waɗanda suka yi shahada sun kai ɗari da tara kuma tuni an fito da gawakinsu daga gine-gine da kuma hemomin da suka fada a kansu yayin da wasu ɗari biyu da goma sha shida suka jikata a jiya kadai adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun haura ɗari baya ga waɗanda suka yi shahadar da ko kuma wani adadi na farasina wanda ya kai ɗari da sun ɓace daga bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 zuwa yanzu adadin inawan da suka yi shahada sun kai da tara, sai kuma waɗanda suka jikata da sun kai hudu. jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a ƙasar yemen majiyar tsaron ƙasar yemen ta ce jiragen haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai wasu jerin hare-hare a kan tashocin jiragen ruwa na hudaida da salif a gundumar hudaida da ke yammacin kasar majiyar tsaron ta yamman ta ci gaba da cewa an yi amfani da mabumai masu yawa da aka jefa a kan waɗannan tashoshin jiragen ruwan kuma fiye da jirage sama da goma ne na yaƙi suka kai harin kamar yadda majiyar 'yan sahiyoniyar ta ambata. wata majiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta faɗa wa tashar talabijin ɗin kan cewa manufa kai waɗannan har-haren su ne ƙaƙaba wa yaman takunkumi ta ruwa ranar shida ga watan nan na mayu ne da ake ciki haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wani harin a kan filin saukar jiragen sama na sana'a tare da ƙona jiragen saman ƙasar da dama ita dai ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta sha bayyana cewa ba za ta daina kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila har-har ba har sai idan ta daina kaiwa gaza hari jagoran kungiyar ta ansarula sayid abdulmalik alhusi ya bayyana cewa matsayin da yaman ta dauka na taimakawa gaza ba zai fuskanci tawaya ba ko ja da baya zai ci gaba firaministan spain ya ce ba za mu yi mu'amala da isra'ila mai kisan kiyashi ba shugaban hukumar spain pedro snatches ya bayyana isra'ila da cewa mai kisan kiyashi ce wacce ƙasarsa ba za ta yi mu'amala da ita ba firaministan na ƙasar spain da ya bayyana haka ne a matsayin mayar da martani ga wani ɗan majalisar ƙasar daga yankin catalonia gabriel robian wanda ya tuhume shi da cewa yana hulɗa ta kasuwanci da isra'ila alhali tana yi wa mutanen gaza kisan kiyashi kafin watsa labaran spain sun ce wannan shine karon farko da firaministan na ƙasar ya bayyana abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi da cewa kisan shi ne da kare dangi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fusata akan furuci irin wannan da ya fito daga firaministan spain tare da kiran jakadan ƙasar domin nuna masa rashin amincewarta to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran iran ta ce cikakken goyon bayan da amurka take ga 'yan sahiyoniya ne ya sa take tafka laifuka ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar da bayani da ke cewa saboda yadda amurka take baiwa 'yan sahiyoniya cikakken goyon bayani, ya sa su ci gaba da aikata laifuka da kisan kiyashi a kan mutanen gaza bayanin da ma'aikatar harkokin wajen ta iran ta fitar saboda tunawa da zagayewar lokacin da aka kwadi fadas inawa ne da kirkirar haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ake kira da nakba wato bala'i ta bayyana cewa fadas inawa ne suke da haƙƙin ayyana makomarsu kuma nauyi ne na doka da halin kwarai kan ƙasashen duniya su taka haramtacciyar ƙasar isra'ilan birki na kisan kiyashin da take yi a gaza bayanin ya sake jaddada kira da gabatar da masu hannu a kisan kiyashi a kan al'ummar gaza a gaban kotun duniya da su fuskanci sakamakon laifukan da suke tafkawa bayanin ya yi ishara da munin laifukan da 'yan sahiyoniya suke tafkawa a gaza wanda ya shafi mata ƙananan yara da basu ji basu gani ba a chadi an kama tsohon firaministan ƙasar kuma jagoran 'yan hamayya da safiyar juma'a ne dai wato tsohon firaministan ƙasar kuma shugaban 'yan hamayyar siyasa ya shiga hannun jami'an tsaro jam'iyyar take hamayya a ƙasar ta ce abin aka yi wa jagoranta success masara ba komai ba ne illa wato kama shi da aka yi ta kuwa hukumar ƙasar ba ta fitar da wani bayani ba akan kamun masara wanda shi ne ya zo na uku a zaben shugaban kasar da aka gudanar a shekarar da ta gabata a yayin wancan zaben dai shugaban 'yan hamayya ya riya cewa ne wanda ya lashe zaben amma kuma daga baya amince da sakamakon da hukumar zaben kasar ta sanar duk da cewa yana cike da kurakurai kamar yadda ya bayyana bayanin da jam'iyyarsa ta adawa wadda take kiran kanta masu sauyi ta wallafa a shafinta na facebook ya ce shugaba saksa masara an yi garkuwa da shi ne da karfin bindiga da safiyar yau 16 ga watan mayu da misalin karfe biyar da minti hamsin da bakwai. to ƙarshen labarin duniyar kenan. To ma sauraro yanzu sai ku gyar zama domin jin sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da wato sharhin bayan labaru daga shi kuma za a saurari shirin nan na kokon san wanda yake kawo muku wasu daga cin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma sai shirin nan na wato duniyarmu a yau za mu karkare da shirinku na muryoyin masu saurare shiri ne dai wanda kuka saba aiko da sakonni ta sauti akan batutuwan da suka shafi harkokin yau da kullum kuma da haka ne muke ban kwana da ku sauraro lafiya. Zarhin bayan labaran namu na yau zai yi magana ne game da ziyarar da shugaba Donald Trump na Amurka ke gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya. shugaba donald trump na amurka na ci gaba gudanar da ziyara a gabas ta tsakiya wadda ita ce ziyararsa ta farko tun bayan sake hawansa kan karagar mulkin amurka shugaban ya fara yada zango a kasar saudiya inda ya gana da mahukuntan kasar karfafa dangantaka da saudiya da sauran kasashen yankin na daga cikin ajandar shugaban na amurka a ziyarar da ya kai saudiya shugaban ya cimma yarjejeniya mai tsoka da mahukuntan saudiyar cikin yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka kulla akwai ta dala biliyan 142 ta cinikayyar makamai abin da ke zama wani bangare na dala biliyan 600 na hannun jari da saudiya ta zuba a amurka baya ga wannan kuma yarjejeniyar ta kunshi samar da iskar gas da sauran makamashi na dala biliyan 14 da miliyan 200 sai jirgin sama kirar boeing 737 kan dala biliyan 4 da miliyan 800 kazalika kasashen biyu sun sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi sama da goma da suka hada da musayar bayanai ta tsakanin jami'an tsaro da fannin shari'a da kuma musayar al'adu haka kuma an taɓo batun shirin nukiliyar iran da kuma yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hamas da yake bayani shugaba trump ya ce ya amince cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin saudi da kuma amurka kuma kasashen biyu suna ƙaunar juna don haka akwai buƙatar su haɗa hannu don haɓaka tattalin arzikin juna Shugaban na Amurka Donald Trump ya kuma rattaba hannu kan wata babbar yarjejeniyar ta sayan makamai da kasar ta Saudiya da darajar su ta kai ta dala biliyan 142 a ziyarar da ya kai kasar da ke gabar tekun fasha wannan hakika ita ce rijiyar haɗin gwiwa ta tsaro mafi mahimmanci a tarihin kasashen biyu a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar talata 13 ga watan nan na mayu fadar white house ta ce rijiyar sayan makamai ta hada da yarjejeniyoyi da aka kulla da wasu kamfanonin tsaron amurka fiye da goma sha biyu a fannonin tsaro na sama da na makamai masu linzami inda ta karar cewa yarjejeniyar tana taimakawa wajen karfa dangantakar tattalin arziki da soja tsakanin amurka da saudiya fadar white house ta kuma sanar cewa waɗannan yarjejeniyoyin tarihi suna wakiltar sabon zamanin ƙawancen zinare tsakanin ƙasashen biyu trump da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman sun rataba hannu kan yarjejeniyoyi a wani biki a masarautar da ke riyadh an kuma rataba hannu kan wasu yarjejeni da dama yayin bikin da suka hada da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin kwastam na kasashen biyu binciken likitanci dangane da cututtuka masu yaduwa haɗin gwiwar shari'a da haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya da hukumar fbi hukumar bincike ta tarayya da dai sauransu saudiya dai ita ce ƙasa ta farko da trump ya ziyarta tun bayan da ya ɗare kan karagar mulkin amurka a karo na biyu a matsayin shugaban amurka rahotannin baya-bayan nan sun cewa amurka ba ta neman saudiya ta daidaita hulɗar da ke tsakaninta da isra'ila a matsayin wani sharaɗi na cigaba da shawarwarin haɗin gwiwa na nukiliya da ƙasar a shekarar 2017 trump ya kuma zaɓi saudiya a matsayin ƙasarsa ta farko a ƙetare inda ya samu jarin dala biliyan 450 a amurka wannan rangadin zai kuma kai shi a ƙasar qatar da haɗe da larabawa a qatar ana sa ran trump zai karbi wani katafaren jirgi ƙirar boeing 747 wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 400 wannan kyauta da za a yi wa Trump kamar sabon jirgin sama Air Force One ne jirgin shugaban amurka ana sa ran qatar za ta sanar da zuba jari na biliyoyin daloli a tsakaninta da amurka a yin wannan ziyara da trump ke yi kasar qatar mai karfin tattalin arzikin gas tuni ta wanke kanta kan irin kallon da amurka ke yi mata inda ta samu cimma gagarumar nasara a sha'anin diplomasiya tsakaninta da kasar tare da kyautata alakar zuba jari tsakanin ta da washington wannan ne karan farko da shugaban amurka ya ziyarci kasar cikin shekaru ashirin da uku da suka gabata wata majiya ta ce a da trump ke wannan ziyara ana sa ran kamfanin jirgin qatar air zai bayyana yarjejeniyar sayan manyan shirage 100 daga kamfanin amurka na boeing A shekarar 2017 dai, shugaban Donald Trump na Amurka ya goyi bayan takunkumin tattalin arzikin da kasashen Saudiyya da haɗaɗɗen Larabawa da Bahrain da Masar da suka kakaba wa Qatar, abin da ya jefa ƙasar cikin mawuyacin yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba a fannin tattalin arziki. Shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Laraba yayin ziyara da ya kai a Qatar matakin na biyu a rangadin da yake yi a yankin Gulf cewa kamfanin jirgin na Qatar Airways ya ba da umarnin sayan jiragen sama 160 da kuɗin su ya kai dala biliyan 200 tare da boeing wannan shine odar jirgin sama mafi girma a tarihin boeing in shi donald trump ya karar cewa yana wakiltar fiye da dala biliyan 200 na jiragen sama 160 kuma abin mamaki ne kuma na tarihi ne a wani lokaci kuma a nan gaba ne ake sa ran shugaban na amurka donald trump zai ziyarci don larabawa. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Juma'a 26 ga watan Urdubahesh shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da goma sha shida ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya har ila yau wacce ta yi daidai da sha bakwai ga watan zulkida shekara ta 1466 hijira kamariya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan da shekarar 1916 miladiya kasashen ingila da faransa yan mulkin mallaka suka fara mamayar yankunan daular usmaniya bisa asasin rabon da sikos pico wakilan kasashen biyu suka yi wa daular usmaniya mako guda da kammala watandar da kuma sanya hannu a kan takaddun amincewa da hakan yarjejeniyar sikopiko dai ya ba wa kasashen biyu 'yan mulkin mallaka damar mamayar kasashen gabas ta tsakiya wa'anda suka yayyanka su zuwa ƙananan kasashe bisa ƙabilanci da masaba da kuma dangi wa'anda suka ɗora shugabannin kasashen larabawa da suka ga dama don su ci gaba da mallakar su banda haka wannan watandar da suka yi wa kasashen larabawa da musulmi ƙarƙashin daular usmaniya sun yi shi ne bayan yakin duniya na biyu sannan don su yi wa dalar usmaniya waye su kuma kawo ta sannan sun yi haka ne da nufin kafa hamfikisar isra'ila a tsakiyar kasashen larabawa shekaru gomomi bayan haka yarjejeniyar sikopiko ta taimaka wa kasar ingila mallakar iraki da jordan sannan lebanon da syria kuma ga kasar faransa sannan a arewacin iraki da gabacin turkiya mai faɗin kilomita murabba'i dubu hamsin ga ƙasar rasha wannan rabon ya maida ƙasashen larabawa da musulmi yankuna ƙanana na kabilu daban-daban ɗaya daga cikin manufofin wannan rabon dai shine mai da dukkanin wa'annan kasashe masu rauni gaban hamsin isra'ila wacce suka kafa ta a shekarar 1948 masu sauraro ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta 17 ga watan zulqida shekara ta 1373 ayatollah sheikh muhammad hussein kashiful gita babban malamin addini kuma masanin adabin larabci da kuma kwarewa mai zurfi a cikin addini musamman a masabar shi'a ya rasu ayatollah sheikh kashiful gita dai tun yana matashi ya fara karatu a gaban babban malami na zamaninsa a birnin najaf na kasar iraki inda daga baya ya zama mushtahidi a fannonin ilimi daban-daban wa'anda suka hada da usul da kuma falsafa kashifal gita ya yi gwagwarmaya da turawan ingila 'yan mulkin mallaka wa'anda suke mamaye da kasashen musulmi a lokacin sannan ya bar mana littattafai da dama wa'anda yawansu ya kai tamanin daga cikinsu dai akwai ayatul bayinat da kuma alfirdausil a'ala har ila yau da a asiyasatul husainiya. to masu sauraro ko kun san shekaru 37 da suka gabata sojojin red army na tsohon tarayyar soviet sun fice daga kasar afghanistan bayan mamayarta na shekaru kimani goma kafin haka dai nur muhammad turki ya jagoranci wani juyin mulki wa shugaba hafizullah amin tare da taimakon tarayyar soviet na lokacin sannan turki ya ci gaba da zama shugaban kasar afghanistan ƙarƙashin tarayyar soviet amma mujahidun na ƙasar afghanistan sun ci gaba da turjiya da kuma fafatawa da gwamnatocin tarayyar soviet na ƙasar afghanistan inda a farkon mulkin turki tarayyar soviet ta fara kawo sojojin red army dubu biyar amma a hankali a hankali sai da suka kai dubu ɗari sai dai kuma a ranar 16 ga watan mayan shekarar 1988 sojojin tarayyar soviet sun fara ficewa daga ƙasar afghanistan daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta wato 16 ga watan mayu shekarar 1997 janar mobuto sese seko tsohon shugaban ƙasar zaire ko kuma congo daga baya ya arce daga birnin kinsasa babban birnin ƙasar saboda karatowar sojojin 'yan tawaye karkashin jagorancin laurent kabila a shekarar 1965 ne dai mobuto ya hau kan kujerar shugabancin kasar congo ko kuma zaire bayan wani juyin mulkin da ya jagoranta sannan ya share shekaru 32 yana shugabancin kasar amma shugaban yana samun goyon bayan kasashen yamma duk tare da cewa shi dan kama karya ne kamfanonin kasashen yamma wanda suka hada da na amurka da faransa da wasu kasashen turai suna aikin haƙar ma'adinai daban-daban a ƙasar ta kongo tare da samun su da farashi mai rahusa ko kuma dai a wani lokacin saboda cin hanci da rashawa jami'an gwamnatin ƙasar Kongo ba sa kula da irin nau'in ma'adinai wa'anda wa'an turawa suke ficewa da su daga ƙasar ta congo mobutu sai seko dai ya yi gudun hijira zuwa ƙasar morocco sannan ya rasu a cikin watan satumba shekara 1997 yana ɗan shekara 67 a duniya.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 da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya tabbatar a ranar laraba cewa kasarsa ta shiga wani sabon yanayi inda kungiyar 'yan ta'adda ta kurdawa ta pkk ta sanar da rugujewarta da kuma kwance ɗamarar yakinta a jawabin da erdogan ya gabatar a gaban 'yan jam'iyyarsa ta akp mai mulki a majalisar dokokin kasar ya ce 'yan siyasa za su fara tattaunawa kan batutuwan da ba su dace ba da zarar kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta kurdistan workers party pkk ta cika alkawarin da ta dauka na janye makamanta da kuma wargaza kanta shugaban na turkiya ya jaddada muhimmancin rasan kungiyar ta pkk a siriya da turai da su dauki matakai makamancin matakin da kungiyar ta dauka na rusa kanta a turkiya erdogan ya kara da cewa za su ci gaba da yin aiki da azuma haƙuri da imani don cimma burin ƙasar turkiya da ba ta da ta'addanci kuma za su ba da gudumawa sosai wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya a yankin da ma sauran ƙasashen yankin a yau turkiya ta zama cibiyar diflomasiyya da zaman lafiya ya kara da cewa suna so a danganta sunan turkiya da fasaha al'adu basira da manyan tsare-tsare na dimokuraɗiyya da ci gaban bil'adama ba da ta'addanci ba a wani labari kuma a yayin jawabin nasa shugaban na turkiya ya nuna godiyarsa ga shugaban amurka donald trump kan sanarwar da amurka ta yi na janye dukkanin takunkuman da ta kakaba ga gwamnatin siriya a ranar laraba ne shugaban amurka ya sanar da dage takunkuman da suka kakaba wa siriya bayan wata tattaunawa ta waya tarho da takwaransa na turkiya rajab tsayib erdogan erdogan ya ce ya amince da goyon bayan abu abokinsa trump ga ƙoƙarin turkiya na kawo ƙarshen bala'in jin ƙai a gaza ƙungiyar kurdistan workers party pkk ta sanar da wargajewa wance damara da kuma dakatar da yakin da take yi da turkiya an yanke wannan shawarar ne a yayin taron jam'iyyar da aka gudanar tsakanin ranakun biyar zuwa bakwai ga wata wanda ya kawo ƙarshen yakin da ake yi da gwamnatin turkiya tsawon shekaru arba'in wannan tsari da ya kai ga kungiyar kurdistan workers party pkk ta sanar da wargajewarta tare da yin watsi da gwagwarmayar makamai an fara ne da wani shiri na shugaban jam'iyyar mhp ta turkiya Delight baseli wadda ya gabatar kungiyar kurdistan workers party pkk wacce jagoranta ke da gindin zama a tsaunukan arewacin iraki ta mayar da martani mai inganci a ranar 1 ga watan maris ga kira da shugabanta abdullahi ojlan ya yi na rusa kungiyar tare da kawo ƙarshen yaƙi yakin da aka kwashe tsawon shekaru 40 ana yi da mahukuntan turkiya wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane dubu arba'in kungiyar kurdistan workers party pkk da turkiya da amurka da tarayyar turai suka sanya ta a matsayin kungiyar ta'addanci ta sanar da tsagaita buɗe wuta nan take kungiyar kurdistan workers party pkk ta gudanar da wani taro don wargaza kanta tare da yanke hukunci mai cike da tarihi kamfanin dillancin labaran ikina ya habarta cewa a ranar juma'ar da ta gabata ce kungiyar kurdistan workers party pkk ta yi nasarar gudanar da wani taro a cikin wannan mako domin rusa kanta a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce an yi nasarar gudanar da taron pkk karo na goma sha biyu a yankunan da ke karkashin halartacciyar tsari a arewacin iraki daga ranar biyar zuwa bakwai ga watan mayu bisa gayyatar da shugabanta abdullah ojilan yi a cewar sanarwar wannan taro ya haifar da yanke shawara mai mahimmanci na tarihi bisa kiran da jagora ya yi ranar 27 ga watan fabrairu na kwance damarar yaƙi da kuma rusa ƙungiyar sanarwar ta kara da cewa sakamakon taron da cikakken bayanai da takardu kan shawarar da aka yanke za a bayyana su ga jama'a nan gaba kaɗan kungiyar kurdistan workers party pkk wacce jagoranta ke da gindin zama a tsaunukan arewacin iraki ta mai da martani mai inganci a ranar 1 ga watan maris ga kiran da shugabanta mai cike da tarihi abdullah ojlan wanda ake daure da shi shekaru 26 da suka gabata a gidan yari na neman rusa kungiyar da kawo ƙarshen shekaru 40 na gwagwarmaya da mahukuntan turkiya wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla dubu arba'in arba'in kungiyar da turkiya da kawayenta na yamma suka sanya ta a matsayin kungiyar ta'addanci ta sanar da tsagaita buɗe wuta nan take turkiya ta kwashe tsawon shekaru 25 tana kafa sansanonin soji domin tunkarar mayakan pkk da aka jirge a wurare da sansanoni a yankin kurdistan sai dai kuma duk da tsakaita buɗe wuta a cikin 'yan makonnin nan ana ci gaba da gwabza faɗa tsakanin ɓangarori biyu a yankuna da dama na arewacin iraki martanin farko da kungiyar turks pro kurdish people's democracy and quality party mai goyon bayan kurdawa ta turkiya ta bayyana a ranar juma'ar da ta gabata cewa sanarwar da kungiyar kurdistan ta fi keke ta fitar na taronta ya zama wani muhimmin mataki na warware rikicin da ake shafe shekaru da dama ana yi kakakin kungiyar ta hdp Segu dogan ya shaida wa manema labarai bayan taron majalisar zattarwa ta ƙungiyarsu cewa dukkaninsu suna jiran wannan hukunci mai cike da muhimmanci da kima dogan ya bayyana cewa a baya kungiyar 'yan ta'adda ta keke ta amsa kiran ojilan tare da fitar da wata sanarwa da ta kuduri aniyar aiwatar da bukatun ciki har da sanarwar tsagaita buɗe wuta da aka fitar jim kaɗan bayan kiran kungiyar ta ƙara da cewa dole ne a sanya wannan dama ta tarihi ta zama ta dindindin dole ne a yi watsi da makamai a mai gurbin su da tattaunawa ya kuma jaddada cewa kungiyarsa na da fatan daukar matakan da suka dace wajen ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa kuma ya zama wajibi a kafa gimshikin jam'iyyar siyasa da dokoki kan haka tun a shekara ta 1984 ne dai ƙungiyar ma'aikatan kurdistan pkk ta fara ƙaddamar da hare-haren ta'addanci a kan ƙasar turkiya inda gwamnatin turkiya amurka da tarayyar turai suka ayyana ƙungiyar a matsayin 'yar ta'adda fiye da mutane dubu ne aka kashe a rikicin wanda aka yi ta kokarin samar da zaman lafiya tsawon shekaru musamman tsakai buɗe wuta tsakanin shekara ta 2013 da 2015 wanda a ƙarshe ta ruguje kafofin yaɗa labaran ƙasar turkiya sun ruwaito cewa ƙungiyar ma'aikatan kurdistan pkk ta yanke shawarar wargaza kanta tare da dakatar da ayyukan makamai a ƙasar turkiya lamarin da ya kawo ƙarshen tashin hankali da aka shafe tsawon shekaru 40 ana gwabzawa kamfanin dillancin labarai na furat na kusa da kungiyar pkk ya rawaito cewa an yanke waɗannan hukunce-hukunce ne a ƙarshen taron kungiyar karo na goma sha biyu da aka gudanar kwanakin baya ya ƙara da cewa taron ya yanke shawarar rusa tsarin kungiyar ta pkk tare da kawo ƙarshen fafutuka da makamai da duk wasu ayyuka da ake yi da sunan kungiyar kafar watsa labaran furat ta kuma ce kungiyar ta pkk ta yi imanin cewa ta cika aiki na tarihi kafar ta ci gaba da cewa pkk ta yi imanin cewa jam'iyyun siyasa na kurdawa za su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyarsu na raya demokaradiyyar kurdawa da tabbatar da kafa al'ummar kurdawa kan tsarin demokaradiyya don haka akwai buƙatar sake fasali da tsarin dangantakar turkiya da kurdawa an gudanar da taron kungiyar kurdistan workers party pkk a arewacin iraki tsakanin ranakun biyar zuwa bakwai ga watan mayu bisa gayyatar da shugaba abdullah ojilan ya yi wanda ya shafe shekaru 26 a gidan yarin turkiya kamfanin dillancin labaran furat ya ruwaito tun da farko cewa tarurrukan kungiyar sun haifar da yanke shawara mai mahimmancin tarihi bisa kiran da shugaban ya yi a ranar 27 ga watan fabrairu na kwance ɗamara da rusa ƙungiyar martanin farko da turkiya ta yi ministan harkokin wajen turkiya akan fidan ya ce sanarwar da kungiyar pkk ta yi na ajiye makamai yana da tarihi kuma mai matukar muhimmanci ne fidan ya kara da cewa a wani taron manema labarai da ya gudanar a birnin ankara tare da takwaransa na kasashen jordan da siriya ya bayyana cewa akwai bayanai da dama dangane da aiwatar da ƙudurin na kurdawa kakakin jam'iyyar akp mai mulkin kasar turkiya umar jalik ya bayyana cewa cikakken aiwatar da shawarar da 'yan ta'addan pkk suka ɗauka na wargaza ƙungiyar da kuma miƙa makamai gaba ɗaya lamarin da ya kai ga rufe dukkanin sassanta da kuma rusa tsare-tsarenta ba bisa ƙa'ida ba zai zama wani gagarumin sauyi jalik ya ƙara da cewa matakin wani muhimmin mataki ne ga turkiya wacce za ta zama babu 'yan ta'adda a cikinta ya ci gaba da cewa gwamnati za ta sa ido sosai kan yadda za a ruguza kungiyar a ƙasa inda ya ƙara da cewa za su sanar da shugaba rajab tayyip erdogan yadda tsarin ke tafiya a ta bangaren jam'iyyar hdp mai goyon bayan kurdawa ta turkiya ta ce matakin na da matukar mahimmanci ga al'ummar kurdawa da yankin gabas ta tsakiya inda ta yi kira da samar da wani tsarin doka na rusa kungiyar ma'aikatan kurdistan pk na rusa kungiyar ma'aikatan kurdistan pdpkk da kuma kwance damarata dangane da matakin shugaban yankin kurdawa na iraki na jirfan barzani ya ce matakin da kungiyar kurdawa ta pkk ta dauka na aje makamai zai karfafa tsaron yankin abu ne mai matukar muhimmanci barazani ya kara da cewa wannan sanarwa ta share fagen inganta zaman tare da kwanciyar hankali a turkiya da yankin baki daya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na miliyoyin ku masu saurare. A wani shirin na miliyoyin ku masu saurare. Hassan barka agaris nake muku lalimar haban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku, hukumomin Nijar sun haramta fitar da dabbobi zuwa kasashen waje gabanin babbar sallar layya. Ma'aikatar kasuwanci ta kasar ta ce makasudin hana fitar da shanu, tumaki, awaki da raƙuma shine don tabbatar da samar da dabbobi akai-akai a kasuwannin kasar gabanin babbar sallar layya. Tuni batun ya haifar da kace nace tsakanin al'ummar kasar. To wannan shine mudu namu a yau malami na farko sai ka yi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. sunana ibrahim haruna mai anguwa bingirawa Gobe, jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru muna marhaba da wannan mataki da hukumomin kasar mu nijar suka ɗauka na haramtar da fitar da dabbobi zuwa ƙasashen waje wannan matakin zai ba wato mai karamin karfi damar idan ya je kasuwa da kudinsa a hannu ya samu nashi dabban domin ganin cewa shi ma ya shiga jerin masu layya E, na wannan sallan da ke gabato mu idan allah ya nuna muna eh, mu sani da cewa kuma kuma wannan matakin gwamnati za ta yi asara to amma da yake gwamnatin talakawa ce ba wai abin da za ta samu take dibi ba a kullum tana nazari ne a kan abin da zai faranta ma kare na gode ɗan mutum ɗin girawa daga nan ƙasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barka da haka mai magana da wani abu daga Miami a jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana so gaskiya za mu iya cewa idan aka duba wannan matakin da hukumomin soji suka ɗauka a nan ƙasar Nijar wani wajen zamu iya cewa abin yabawa ne amma kuma idan muka dubi inda aka fito shekara da shekaru dai mun san Nijar taka fitar da dabbobi zuwa kasashen waje kuma wannan bai hana a samu dabbobi na yin layya a lokacin sallar layya ba kenan ɗaukar wannan mataki zai iya kamuna. zai iya kama wa'yansu kasashen da suka dogara da Nijar ta ba su dabbobi zai kawo musu tseko saboda su ma kasashen sun dogara da Nijar ta kawo musu dabbobi saboda haka ya kamata hukumomin su tsaya su yi karatu tanadu akan wannan mataki kafin su ɗauki matakin da suka ɗauka komai yana son nazari ana yana buƙatan a rika sa'ara ana duban bakin gatari wanda mu ma akwai ababen da daga waje ake shigo mana da su idan aka ɗauki wannan matakin na kowa ya rufe boda shi ko ya hana fitar da abubuwa to abin kuma ba zai haifar da da mai ido ba tashi lafiyar sashen hausa Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba jihar neja memba amurya matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya wannan matakin da jamhuriyar niger ta dauka ta wani bangaren mataki ne wanda za mu ce hakan ya yi daidai ta wani bangaren kuma za mu ce hakan bai daidai ba domin sabida al'amura da ke kasancewa musamman na zagon ƙasa da wasu ƙasashe suke muna a ƙasashenmu na afirka zai iya yiwuwa ainihin shugabannin jamhuriyar Nijar sun hango wani abin da yake zai zama illa wa ƙasar. to kaga dole ne su ɗauki mataki irin wannan su kuma 'yan kasuwa idan ba su fitar da kayayyakin su zuwa wasu ƙasashen ba to gaskiya za a samu kaso ɓangaren kasuwanci da fatan ubangiji Allah al'amuran da ke kasance a ƙasashenmu na Afirka ubangiji Allah ya yi mana Allah ya waye bayar da ainihin shugabanninmu na kasashen afirka su zamanto tsinciya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda aka saba shekarun da suka gabata dama can haɗa muke uwa ɗaya uba ɗaya munafukai da ainihin kasashen yammacin duniya maƙiyanmu su ne suka bi suka rarraba mu suka gwara kawunan mu har irin hakan take kasancewa kasashen mu na afirka ibrahim ya wanke hula a garin mai godi a kimba jihar neja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tahiran kuna magana da halilu musa daga mara ɗan alɗan tsoho a jamhuriyar nijar muna godiya dangane da dama da kuke ba mu bayyana ayyukanmu gaskiya wannan ra'ayi na hana fitar da dabbobi a waje yana da kuskure kuma yana da gyara saboda in ka dubi galibi masu dabbobin nan talakawa ne kuma mutanen kawai. ba mutane ba ne ba masu kuɗi ko kuma masu zamani a cikin birane mabukata ne su sai da su yi wani abu ni din nan bana da rago ko daya kuma uku nake yankawa amma ni ina ganin akwai kuskure ka cikin wannan idan sun yi niyya su sau su kawo nasu su rage musu farashi irin yadda gaddafi yake yi su sau nasu su rage musu farashi ra'ayi ne suka ci kuma ra'ayi ne ba da ra'ayi dangane da wannan tsari assalamu alaikum Sashen Hausa na gidan radiyon jihohoren Musulunci Tehran mai magana samun haske dan mutan limancin birnin jihohoren Nijar. A kwanan baya san barka ina babban birnin ya mai tsawon kwana goma a bisa shinya ta idanu to na dawo gida mara da yarda Allah. To ina maka fata da yadda dukkan alinka musamman wannan ra'ayi da ake jira namu na eh, gwamnati ta hana hita da dabbobi a kasashen waje domin talaka ya samu ba nan gizo ke saka ba da ta hana a hita da su a saida waje don talaka ya sha wahala wace gudunmuwa ta ba 'yan kasuwa satar dabbobin suka shekara shekaru suna da suka sayi dabbobin da kudaden su suka ciyar su suka tsara abin su da kansu sannan wace gudunmuwa suka kawo ma su yan kasuwan sannan kuma talaka in gwamnati ta sayi ya kamata a ce kuma shi talakan in ka za a bashi a bashi saboda abin da ake ce tausayawa eh, wanda ya yi girka a sana'a maimakon ya je yana mola ko na banza sai kama sana'a da ta kiwon dabbobi inda lokacin sai da ya sai da samu wani abu to sai ya zama kuma an ce an hana hitar shi in zai sai da abu ne to ita gwamnati da ta hana wace hanya ta bi ta waɗanda dabbobin da aka tara masu kiyan su samu kansu a cikin wannan abu. Assalamu alaikum shafin Hausa na rediyo Jamhuriya Musulunci ta Iran. Suna na Usman Maidala Bushari kilo goma daga nan jihar da cikin jamhuriyar ta Nijar. Jigan gaskiya wannan mataki da shugaban ƙasar mu ta Nijar ya ɗauka domin a eh, hana fitar da dubobi zuwa sauran kasashe na duniya ko kuma makwabta za a cewa wani suke zagaye da mu hakan lalle ta wata huska mun sani shugaban ƙasa ne mai jin kokin al'umma kuma mai tausayin al'ummarsa an yi hakan ne domin talakan nijar ya je da 'yan kudadensa ya sayi eh, dabba da zai zama ya yanka a wannan babban sallah domin farantawa iyalansa kuma ta wata huska zai ma shafar talakan nijar ne duba da eh, shekara da shekaru wasu kuma shekara biyu shekara uku suke daure da wannan dabbobi nasu idan lokaci ya yi irin nawar haka suke fito da shi domin sayar da shi a kasuwanni domin rage raɗaɗin eh, yanayi da suke ciki na wannan hali na talauci da masu yanci makar da zai zama idan allah ya sauka da sa su kasa wannan kuɗaɗe su sayi abinci wasu su sayi abubuwan da zai zama to na more rayuwarsu ne na yau da kullum musamman mutanen birni da na karkara muna fata shugaban kasar nijar za a yi wa wannan eh, doka ko gyaran huska ko kuma ya zamanto an hudo kwarya kwarya yadda ya kamata a ce an sayar da dabbobin wannan a yanayi wanda talaka nijar zai ji daɗi ya zumunto ba yabo ba lasa a yanayin kasuwannin ƙasar tamu ta Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau masu sauraron radiyon ƙasa iran radiyon musulunci da farko suna na sani da u alaska zazumburum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to wanga hukumomi na kasar mu nijar na fitar da dabbobi zuwa kasashen waje to wanga mataki sai mu ce mun goyi bayan shi wani fannin kuma sai a duba a gani duba da cewar dai sallah tana gabata To wanga mataki an yi shi ne domin yan kasa su samu saukin sayan dabbobin da za su yanka domin yin layya to wani saukin wani yana da kuɗin wani baya da kuɗin sa to ya kamata a ce ni kiran da zan yi ga gwamnatin kasar mu Nijar wanga mataki a duba dai a yi sulhu na aga an fitar da wanga dabbobi da kasashen waje duba da cewar ita ma gwamnatin ta wani fannin eh, za ta dan ya asara duba da cewar kasuwoyin da suke ci eh, na wanga kasuwar dabbobi dole masu harkar dabbobin ana karuwa da su ta fannin shiga da fice kaga nan ma dai wani asara ce aka yi ina fata dai wanga kira da na yi ya je kunnuwan ga wanda aka yi domin su sani dawo alaska za su a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sashen hausa na radio jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana jan sita yara da gana a agres jamhuriyar nijar takaitawa da hukumomin kasa ta jamhuriyar nijar suka yi na hitar da dabbobi a kasashen waje sai mu ce wani matakin bangare ya yi daidai wani bangare yana da kyau a duba wani bangare ne ya yi daidai wani bangare ne za a duba bangaren da ya daidai shine bangaren da za a samu sauƙin farashin dabbobi gabanin sallah da ke gabatarwa ta layya bangare da ya kamata a duba ya kamata a ce ita da kanta gwamnati sakamakon fita da ake da dabbobi tana samun wani abin da ke shiga cikin aljihunta to yana da kyau a samu aikin da za a fiddo kuɗin da ake samu a madadin wannan wuri ma'ana a yi kireyan wani eh, aiki da za a fiddo wannan kuɗaɗen da ake fiddowa dangane da hita da dabbobin nan da ake yi sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da sita tayar agar jamhuriyar nijar salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyo musulunci jamhuriyar ta Iran suna na Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarai da kungiyar masu kira da sauran rediyo ta Afirka reshen jihar da makaram asabar kai yana maka barka da warhaka. a eh, gaskiya wannan matakin da gwamnatin mulkin sojin kasar mu ta dauka eh za mu iya cewa wani mataki ne da bai mana daɗi ba kuma abin ne da Allah wadai eh ganin yadda gwamnati take ikirarin za ta kawo saukin tsadar rayuwa to ko da ma a ce gwamnati ta hana fitar da dabbobin nan gaskiya mu talakawa nan ne kasar Nijar ba mu da kuɗaɗe a hannu wanda za mu iya sayan dabbobin nan eh tunda dabbobi ne masu matukar yawa kenan barin a fitar da dabbobi kasashe makwabta irin su Najeriya Chadi eh Ghana da dai sauran kasashe dai na musulmai da suke sallalaya kenan wannan shine zai kawo ma kasar Nijar karin kuɗin shiga eh, da hannun 'yan kasuwa kuma kuɗi zai wata cikin ƙasa to amma wannan matakin gaskiya zai ƙara kusa da harkar kasuwanci ganin yadda kasar tamu take cikin fama da karancin kuɗi Eh, kenan wani abin da muke kira ga gwamnatin mulkin sojin kasar Nijar ya kamata ne ta kara duba wannan matakin nata ta kara yin dogon nazari kafin ta yanke hukunci. Salamu alaikum gidan rediyon musulunci jamhuriyar ta yaran suna na sai da mana Alhaji Buhari mai watsa labarai da na kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka a rashin jihar da Magana. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta haram. ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya gama maudu'i na jamhuriyar Nijar sakamakon gwamnatin mulkin sojan da ta hana shigowa da dabbobi zuwa ƙetare to shi an bi ta barawo sai a bi ta babi sau tunda shi ka gani wannan dabobi da za a kawo kasashen waje a saida da shi kai ma za ka je ka tallaba a gidanka kuma ba ta gamu ta zama ɗaya ba tunda kaga su wani yan kasuwan ba su tausayawa jama'a ba su tausaya al'umma duk abin da aka ce maka lokacin shi ne yayi na kaman a saida shi yanzu koda da azumi sai ka ga abun bukatu da abun kai baki yayi tsada to haka ne to mu a da mu Allah ka hore mana Allah ka bamu yanda za mu yi Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin da wurata har yamma musulunci na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta yaran barka ku da barka da aiki da fatan kowa ma'aikatan ku yana cikin ƙoshin lafiya ya hakikanin gaskiya haka yake an haramta fitar da dabbobi daga nan cikin ƙasa ta Nijar to abin da ya kasu kashi biyu za mu ci bangaren 'yan kasuwa gaskiya koma baya ne game da tattalin arzikin eh, ƙasa tunda ba fitarwa kenan ba bunƙasa tattalin arziki amma kuma sannan game da 'yan ƙasa talakawa za su samu sauƙi da ragowa na samun abin da za su yi ibada da Allah ya dora mana to muna fata dai Allah sa mu dace Allah tabbatar da alheri Allah ya buɗa mana hanyoyi na samu Allah buɗa mana kasuwancin mu kuma gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum sashin Hausa jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Sagir Isa da kira baban Salman malamin makaranta da Magana eh, hakika wannan mataki da gwamnatin Nijar ta dauka domin ganin cewa ta sauƙaƙa ma talakawan ƙasa hal damar yin layya da kuɗaɗen da suke madidita musamman ma a halin wannan da ake ciki na zamanin yanzu wannan mataki ne wanda gaskiya muna jinjina ma gwamnati muna kuma godiya da shi domin kuma fitar da dabbobin nan gaskiya ba karamin kassara talaka ba karamin hana mutane walibe ke a kasashen mu kuma an riga an saba a ta yi abinda muke kira da gwamnati kawo anan shine ta zage ta sa ido ta tabbatar da cewa babu wasu hanyoyi da ake bi ana saranda kuma ana kewaye ma wannan dokoki da ta sa domin yin haka zai tabbatar ma talakawa da shirin insha Allah ganin gani mai dan kuɗi dan madaidaici ma samu ya ilayya insha Allah masha Allah na gode mai magana siriri saka wanda ake kira baban sumaya da magaramcin kore ne assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina, Agwar Maji, daga garmar hukumar Ninge jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan mataki da hukumomin Jamhuriyar Nijar suka dauka na hana fitar da dabbobi zuwa sauran kasashen getare. Za mu iya cewa wannan mataki ne mai kyau duba da cewa dai sau da dama wani lokacin fitar da abubuwa daga cikin ƙasa zuwa wasu kasashe shi yake jawowa tsadar su har ma su gagari talakawan ƙasa ko al'ummar ƙasa. Hakika wannan mataki ya yi kyau muna addu'ar Allah ya sa hakan ya zama kuma shine mafi alkhairi ga al'ummar kasar baki daya na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana bilyamin agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu bisalam a huta lafiya.